This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci da sittin sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata uku ga watan nuwamba na shekarar 2015 da fatan an wayi gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. An kashe kimamin sojojin Somaliya goma sha biyar a wani kwantar ɓuna da 'yan yakin sa kan ƙungiyar Al-Shabaab suka yi wa sojoji a kudancin ƙasar. jiya litinin ma wani bafalatsi ne saurayi ya sassoke 'yan isra'ila ciki har da wani dattijo dan shekara saba'in da wata jatuma 'yar shekara tamanin da haihuwa a ci gaba da tarzoma tsakanin isra'ila da falasɗinawa shugaban kasar turkiya ya ce tilas duniya ta mutunta nasarar da jam'iyyarsa ta samu a zaben wakilan majalisar dokoki na sha yanzu da aka yi a kasarsa domin a cewarsa 'yan kasar sun yi zaben samun kwanciyar hankali To kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za ku yi cewa ana sa yau ran yau cewa a rantsar da ministoci. Na naɗa ka minista kuma ba za ka samu aiki yi ah, sai dai kawai ka je mitin ka dawo ba. A can jamhuriyar Nijar ko mata ne suka ce wannan karan zaben da za a yi da su a ciki. mata ana tara su da kwana kowa ya tashi takara kowace ce ta konsaye ce regional ce deputation ce ya kamata a ce kowace mace ta shirya ta azu takara a can kofa da shugaban kasa ta najeriya ta mai da martani ne game da kalaman da gwamnatin tarayya ke yi game da jam'iyyar pdp ai bambancin gwamnatin apc ta shugaban muhammadu buhari da gwamnatin da ta shuɗe ta pdp shine ita wannan fa gwamnati ba ta rufa rufa ba ce kana bayan labaran duniya muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. 'Yan yakin sa kan kungiyar Al-Shabaab ta ƙasar Somalia sun yi wa sojojin gwamnati kwamtar ɓauna a kudu da babban birnin ƙasar har ma suka kashe fiye da sojoji goma sha biyu. Ita dai kungiyar Al-Shabaab ta faɗi a jiya Litinin cewa sojojin da ta kashe talatin ne yayin da rundunar sojan ƙasar kuma ta ce akalla sojoji goma sha biyar ne 'yan yakin sa kan suka kashe. Haka kuma 'yan yakin sa kan sun ce sun kwace motocin soja da dama a kwantar ɓaunar da suka yi sun yi kwantar ɓaunar ne a tazara kilomita 100 kudu da Magadishu babban birnin ƙasar. 'Yan Al-Shabab sun kai harin ne kwana ɗaya bayan da suka kashe mutane goma sha biyu a wani otal a birnin Magadishu. Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wadai da harin da aka kai otal ɗin suka kuma jaddada ƙudurinsu na goyon bayan gwamnatin ƙasar a yunkurin da take na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. suka kuma ce wannan harin ko kuma wasu hararen ta'addanci da 'yan alshabab suke kaiwa ba za su kasara aniyar da suka kudurta ba jiya litinin 'yan isra'ila guda hudu ne aka buɗa wuta ciki har da wani ɗan shekara 70 da haihuwa wanda aka ji wa mummunan rauni a birnin netanya da ke gabar teku a yayin da ba palestini ɗan shekaru 21 ya aikata wannan ɗanyen aiki kuma 'yan sanda suka halbe shi nan take hukumomi sun ce wani saurayi ne dan shekaru 22 daga da garin tukrum na gabar yammacin kogin jordan ne ya soki dattijon dan shekara 70 da haihuwa su kuma 'yan sanda sai suka harbi saurayin 'yan sandan sun ce an kai wannan harin ne sa'o'i bayan wani ne shi kuma ya soki mutane da dama da wuka har da wata gyatuma 'yar shekaru 80 da haihuwa kusa da birnin tel aviv wani al'amarin dai shine na baya bayan nan a tanzoman da aka yi a wata guda ana yi ya zuwa yanzu dai yan isra'ila goma sha ɗaya ne palestinawa su kashe su kuma palestinawa sittin tara a kashe ciki har da palestinawa arba'in da uku da isra'ila ta ce da hannu a suna da hannu a harhare ko kuma yunkurin kai harhare kan yahudawa jiya litinin ne shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce kamata ya yi duniya ta mutunta nasarar da jam'iyyarsa ta Justice and Development ta samu a zaben wakilan Majalisar Dokoki na sha yanzu da aka yi wanda ya bayyana a kan cewa 'yan kasar ne suka yi zaben samun kwanciyar hankali a kasarsu. Ya ce tilasta duniya ta nuna mutunci. Shugaban ya wannan furicin ne bayan da idar da sallah a wani masallaci ya kuma ziyarci kabarin iyayensa. Ya ce shi kam ya zuwa yanzu duniya bata nuna halin dattako ba. ana kyautata zaton furucin na shugaba erdogan shagube yake wa kafofin yada labaran kasashen yammacin duniya waɗanda galibi suke caccakar manufofin gwamnatinsa na takurawa masu hamayya mai magana da yawan fadar shugaban amurka ta white house jos Annes ya faɗa a jiya litinin cewa gwamnatin obama ta fito fili ta nuna damuwa akan yadda ake tauye 'yancin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma 'yancin yin taro a ƙasar turkiyya ya ce fadar shugaban amurka ta nuna damuwa ainihin akan yadda aka musguna wa wasu kafofin yada labaru da 'yan jarida da suke caccakar manufofin gwamnati a lokacin yakin neman zaɓe. jiya litinin andres gross wanda ya jagoranci tawagar wakilan kungiyar kasashen turai wajen nazarin zaben ya faɗa wa manema labaru cewa abin takaici ne ganin cewa ba ya adalci a lokacin yakin neman zaɓe ba domin zaben ya fuskanci tarzoma da cusa tsoro a zukatan mutane fiye da kima jami'an sufuri a kasar rasha sun ce rakodan ɗaukar bayanai da aka samu daga jirgin saman fasinjan kasar samfurin jet da ya faɗi a ranar asabar a kasar masar da mutane mai tanda 24 a cikinsa ba su lalace ba har ma an gudanar da binciken farko a kansu a wata sanarwa da ta gabatar a jiya litinin ma'aikatan sufurin rasha ta ce nan ba da jimawa ba za a yanke shawara akan yadda za a ƙara nazartan bayanan rakodan ma'aikatar ta gabatar da wannan sanarwar ce jim kaɗan bayan kamfanin metroped da aka yi hayan jirgin saman daga wurinsa ya ce kuskuren bani adama ne ya haddasa hatsarin amma ba lalacewan inji ko na abu daga cikin jirgin ba kamfanin metrojet bai ba da wani shaida ga wannan hasashe nasa ba kuma ma'aikatar sufurin ta ce kamfanin ya yi garaje ga dami wajen yin wannan hasashe nasa ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kwamitin da ke lura da tsara iyali a ma'aikatar lafiya ta ƙasar china ya ce ƙasar za ta ci gaba da amfani da manufar haihuwa ɗaya kurum kafin a tsara sabbin ƙa'idodin barin mace ta haifi ɗa ko kuma ya a fiye da ɗaya. Sanarwar da kwamitin ya gabatar ya biyu bayan furucin da jami'an lardin Hunan suka yi da suka faɗawa wata jarida cewa ba za a hukunta waɗanda suka yi ciki na biyu ba. Kamfanin dilancin labaran ƙasar da ake cewa Zinhua ya ba da labarin cewa a watan Maris idan Allah ya kai mu babban taron majalisar dokokin ƙasar zai tantance canjin manufar. A makon jiya jam'iyyar Communist ta ƙasar ta ba da sanarwa wajen wani babban taro da ta yi cewa za ta soke amfani da manufar da ta tanadi barin haihuwa ɗaya kurum da ƙasar ta yi shekaru 35 tana amfani da ita. Ta ba da wannan sanarwar ce a yayin da ake nuna damuwar ragowa ko kuma ƙarancin masu ƙarfin yin aiki a ƙasar. A shekarun 1970 aka ƙaddamar da amfani da wannan manufa domin takura ko kuma rage ƙaruwar jama'a a ƙasar. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon da batun raɗe raɗin da ake yi cewa za a rantsar da ministoci yau amma kuma wai ba su da mukamai abinda mai magana da yawon shugaban kasa ce wannan batun ba haka take ba kamar yadda yau wa Ibrahim Abdulaziz bayani abinda shugaban kasa yake cewa shine tunda za a rage yawan ba kowa ne zai zama wato babban minista da ke rike da ma'aikata a hannunsa ba tun da tsarin gudanar da gwamnati a najeriya ai akwai manyan ministoci akwai kuma ƙananan ministoci saboda haka wanda duba ba cikin sahun manya-manyan ai dole zai samu kansa a cikin kanana ba wai cewa na naɗa ka minista kuma ba za ka samu aiki ni? sai dai kawai ka je mitin ka dawo ba akwai aiki amma kuma a fahimta ta kai Eh, da kake karamin minista ba daidai kake da wanda yake babbar kujerar minista ba wannan kuma dama an saba da shi a Najeriya wataƙila masu rubuta labarin musamman na jaridun turanci ai su suka cakuɗa abin sai ake nuna cewa kamar ministocin da kawai mikin za su je na majalisar gudanarwa ta Najeriya ai ban yi zato abin da shugaban kasa ke nufi ke ba zai yi wa haka ba tsari dai shine akwai manya akwai kanana wanda yake babba shine wanda yake gaba shine babban minista yanzu dai yan Najeriya sun kasa kunwa da idanu ne domin ganin kamun yan sabbin ministocin da za a rantsar wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda ma za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a can jamhuriyar Nijar ku mata alkalai ne suka gudanar da taron domin karawa juna ƙwarin gwiwa game da shiga harkokin siyasa a wannan zaben da za a yi a kasar manin sha'ibu gare ka Kungiyar alkalai mata ta ƙasa ta tsara taron muhawarori da karatun ta nutsu ga mata zaɓaɓɓu a burin su ma matan su taka muhimmiyar rawa a cikin tsarin demokuraɗiyya. Bai bayan shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da ke tafi na 2016 Hajiya Balki Jallo shugaban kungiyar mata alƙalai ta ƙasa. Zaɓen nan so ake yi mata su yi ƙoƙari su ma su je takarar su su samu su ma a ɗauke su a cikin kwanseyenoyi a ɗauke su a cikin cikin dipitoti don saboda in mata ba su cikin haraka ƙasa ƙasa ba ta ci gaba. Gaci eh, ana son a dama da mata cikin demokradiyya. A gwada musu hanyar da za su bi dalla-dalla da za su samu su su sa takarar su suma su ga yadda ne za su yi su su tahi su yi kamfanyikin su don saboda su shiga a cikin zaben nan da za a yi. Magana kota kashi nawa ke akwai cikin mata a harkokin siyasar Nijar. Dokar cewa ta yi in za a yin zaɓe ya ce goma sha biyar ya kamata a ɗauka in mata suka yi yawa ya kamata su ɗauki maza goma sha biyar su a cikinsu in parti politik ɗin nan na maza ne ya kamata su ɗauki mata kashi goma sha biyar in ba haka nan ba takardun nasu ko sun kai kur constitutional ta yada ta yi banza da shi to bisa kan haka nan ne ka san da goma ne aka samu yanzu da taimakon shugaban ƙasan da uh, gubernaman ɗin shi sun sa daga goma yanzu an ƙaru an sa biyar to biyar kin nan ne muke so yanzu yanzu mata su yi kokari mun zo nan ga jihar maradi mu janyo hankalin mata su yi kokari su samu a sa su a ciki su samu su isa ga sha biyar ke. mata dama suka amsa kira ka na birane ya zuwa na karkara inda su ma suka tofa albarkacin bakin su ga irin kore-kore da suke kawa a cikin harkokin siyasa tsakanin su da maza sunana hajiya sa'ajan juna kenan mata ana tara su da kwana kowa ya tashi takara kowace ce ta konsaye ce regional ce deputation ce ya kamata a ce kowace mace tashi shirya ta az takara kuma in ta az takarar ta ta bi dose kin na takarun ta sau da kawa mata su hito a ranar zabe ku zama yan kasa ku zabi wanda ranku yake so akwai sauran kokowa ga mata kenan akwai sauran kokowa sosai kuma in an ka kai wurin cin daɗi kuma haro sai amince da mu mun gode mu kota amma dai kuma haro akwai saura bai kamata a ce sai kota ba mace duk wanda an ka san tana iya ya kamata a sa mata zababbu kenan sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar Nijar. to an gaishe ka sha'ibu fadar shugaban kasar najeriya ta mayar da martani ne game da kalaman pdp kamar yadda nasiru adamu hikaya ya aiko mana a cikin wannan rahoton gwamnatin tarayyar najeriya ta mayar wa babbar jam'iyyar adama martani kan kushe gwamnatin da ta yi da nuna tana korar masu zuba hannayen jari da sauran lamura da ke barazana ga demokuraɗiyya. this party is capable to stop the agenda of apc to slide nigeria into one party system. Dama sakataren labarun PDP Olisa Metu ya ce gwamnatin APC ba ta da wani kwakwaran tsari na tattalin arziki. Hakanan ma tana amfani da kotunan sauraron kararrakin zaɓe wajen barazanar kwacewa PDP wasu jihohi musamman ma Taraba, Rivers da Akwa Ibom. Mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya yi watsi da zargin na PDP. Yo ai bambancin gwamnatin APC ta shugaba Muhammadu Buhari da gwamnatin da ta shuɗe ta PDP shine ita wannan fa gwamnati ba ta rufa rufa ba ce. Idan abu baki ne shugaba Muhammadu Buhari zai duba ya ce baki ne. mun fari ne zai ce ce fari ne su abin da suke nufi wai a'a shikenan sai ya fita kasashen waje sai ya dinga yaudarar kasashen duniya tattalin arzikin najeriya ba lafiya ya ce komai lafiya ko a'a babu kuɗin kashewa saboda nuna faɗi da isa a ta ba da kwangiloli ko ana ɗiban kuɗi ana ɗura aljihu hukunce hukuncen kotunan sun yi wa wasu yan pdp daɗi a wasu sassan a wasu kuma suka yi korafi hakanan lamarin yake ga 'yan apc sai dai shararren matashin pdp a yadi na ganin hukuncin kotunan da yana pdp nasara a wasu jihohin ba abun mamaki ba ne yana mai buga misali da jihar yobe saboda mai memba uku kai mai memba daya mai senata biyu kai mai daya mai rep shida kai mai daya kuma ake tsammani kai da ba kake da rep daya kai ne wai ka ci zaben gwamna to in ama an baka gwamna ya zaka yi shi assembly ɗaya ne ta in an ba gwamna ma impeachment za mu. kana ganin zargin da jam'iyyar PDP ke yi cewa APC na amfani da ƙarfinta da yake yanzu ita ke mulki wajen shiga harkokin alƙalan nan kai baka amince da hakan ba. Ina in mutu ya gaya min APC suna kama karya a wannan tafiya ai kama karya ya santa lokacin da muke PDP kana cikin jefa guriya ma za mu yi announce. A tambayi Ken ma ne ya taba yana mota ya je ana announce na garin su an gama zabe. ka tambayi bura bura akwai lokaci da muka yi ana suna cikin jefa kuri'a muka ce pdp ya ci wani memba a nasa bangaren wani matashin apc daga arewa maso gabas sani tukala na ganin daukaka kara shine matakin da ya dace ga waɗanda ba su gamsu da kotunan karar zabe ba a bi kadun al'umma a bi daga tribunal zuwa a filkot zuwa supreme court daga nan abun da allah ya tabbatar mana sai mu rungume shi in nasara ne mu runguma in sakamakon abun da aka yi na zaluncin nan ne aka tabbatar sai al'umma kuma a ba su haƙuri a jira kuma da sha tara domin shi siyasa lokaci ne so saboda wanda yake damuna a hiran nan maganar zalunci da kake faɗa ba a ga in dai har ya kai ga kotun koli maganar zalunci da rashin zalunci ya kau ah, babu abin da nake magana na maganar zalunci ko rashin zalunci ai za ka iya zuwa kotun kana da gaskiya ma saboda gurfatan wannan sashi na shari'a a tauye maka haki babu yadda za ka yi sai dai ka ji Allah ya alamu dai na nuna dukkan jam'iyyun na korafi musamman ma a matakan jihohi matukar shari'ar bata biya musu bukatunsu ba nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu kuma mu ana agogowa ce karfe 1 da minti karfe 12 da minti 16 ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya tsarin mulki shi ya ba shugaban kasa dama shi je shi zaɓa ministocin shi tsarin mulki shi ya ba gwamna dama shi je eh, ya zaɓa kwamishinonin shi babu inda an kace sai ya tuntuɓi wani mutane sun bauta mu siyasan nan kuma mutanen da suka bauta mu siyasan nan akwai ƙwararru akwai masu gaskiya a cikin waɗannan 'yan siyasa waɗanda su ne ma suna iya taimakawa idan sallah ta ɓaci daga liman ta ɓaci wata idan shugaba buhari ta ya ɗauko irin mutanen da Ibrahim Magaji da sauke sun a ɗauko a kawo cikin majalisar ministoci ya ɗauko suka zo suka yi kafar za a kai sace sacen kuɗi aka lalata abubuwa a koma a gidan jiya shugaba Buhari shine sunan shi zai faɗi. jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya in allah ya nufa komai ya tafi daidai a cikin makon nan ne ake sa ran aji ma'aikatan da za a rarraba wa sababbin ministocin da majalisar dattawan najeriya ta tantance su a makon da ya gabata yanzu haka ma wasu sun fara baza sunayen da aka makala wa ma'aikatu iri-iri a duniyar gizo amma binciken da aka gudanar ya nuna cewa wannan abin bugi ne ba gaskiya ba ce to amma yayin da ake jiran a ji ma'aikatar da aka baiwa kowane daga cikin waɗannan mutanen wata magana da shugaba muhammadu buhari a makon jiya ta so ta ɗan girgiza wasu daga cikin mutanen da abun ya shafa inda yake cewa ba fa dukkan waɗanda majalisar ta tantance za a baiwa mukamin minista ba to ba wannan kaɗai yake sa hantar wasu tana kaɗawa ba akwai wasu da ke mamakin rashin ganin sunayen mutane da dama da aka san sun yi gwagwarmaya da shi buharin a shekarun da yi yana faɗi tashin tsayawa zaɓe shi yasa ci gaban muhawarar da muke ji tsakanin honorable abubakar aminu dinar hamad da alhaji ibrahim magaji gusau za mu tashi da tsokaci kan wannan batun din amma alhaji abubakar bari in tambaye ka alhaji abubakar bari in tambaye ka wani abu fi sabilillahi lokaci ne na lokaci ne muke na cikin siyasa akwai mutane da yawa da suke zargin buhari da cewa na farko ya zaɓi mutanen nan bai tuntubi eh, mutanen da suka taimake shi wannan siyasa ya samu nasara ba bai tuntubi gwamnoni ba bai tuntubi yan majalisa ba watakila ya tuntubi wasu da yake son ya tuntuba amma mutanen da ya zaro ya musu ministocin akwai alamun cewa shi ne ko mutanen mukarabansa da ke tare da shi suka zaro mutanen suka kawo aka ba da sunayensu ashe ba ka ganin buhari ya yi eh? ba haka abin shi ba alhaji wato na farko ha mutane ya kamata su fahimci abin da ake ce ma zaɓe idan an zaɓe ka akwai wata dama wadda tsarin mulki ya baka kuma tsarin mulkin nan kai ya ba ita wanda yake kai ya kamata ka gudanar da tafiyan nan idan tafiyan nan ta yi kyau kai ne idan tafiyan nan ba ta yi kyau ba kuma kai ne wanda bai baka shahara yake a'a ka zo ka sawa ne ko ka sawa ne lokacin da duk tafiyan nan ba ta yi kyau ba ba a tuntuɓa shi ake a'a wani ne ya kawo wani ne ya kaza a'a kai za a yi kai da a shugaban tafiya sau haka tsarin mulki ya ba shugaba buhari dama shi je shi ɗauko a wakilai shi a jihohi ya sa cikin majalisar ministoci ne don sai shi aiki. Amma ina maganar amma Alhaji Abubakar ina ina tsarin da aka saba da shi na cewa na farko dai dole kowace jiha ta samu wakilci a cikin majalisar ministoci ta gwamnatin tarayya na ɗaya kenan. Na biyu oh, watan wata rana Buhari zai sake dawo watakila ne bin son tsaya wa'adi na biyu kuma 'yan siyasan nan zai sake koma baka ganin zai ɗauki bashi daga gurinsu idan bai tuntuɓe su ba in yana gudanar da abubuwansa shi kaɗai. wata alhaji aliyu eh, siyasa wadda muke yi yanzu ina son a san cewa mutane a kowane bangare haki tana da muhimmanci siyasa da a zo a taru a hau ba a kama eho ba ta ce siyasa ba siyasa wadda a siyasa wadda a ga wannan a ga wancan a kullum to ina zuwa ina zuwa Alhaji Abubakar Alhaji Ibrahim eh, ya Alhaji Ibrahim ya hakuri ya saurare mu tun da zo Alhaji Ibrahim abin ya baka dariya ne hala wato abin da ya bani dariya dan siyasa irin irin eh, irin shi irin shi wanda ya san abin da siyasa take ciki ya san muhimmancin siyasa ya san muhimmancin kwamishina ya san muhimmancin minista shi kan shi dan zaman da ya yi dan majalisa ina son ya tabbata mana cewa babu ran da aka zuwa gida ne tambayar kuɗin taimako kuɗin zanen suna kuɗin kuɗin kuɗin menene ya faɗa mana wannan cewa bai kashe kokwabo muna so ya faɗa mana ya faɗa ma duniya haka nan me yasa zai gaya maka wannan Yone. Gaskiya ne ba ka ba a zuwa wurin ka ne su taimako? Alhaji Ibrahim Magaji Gusau. <laughs> Ina so in tambayi Alhaji Ibrahim Magaji. Wato ita siyasa Alhaji Ali. Magaji siyasa Buhari ya faɗa ma duniya cewa abin da ya sa ya rike Sulai Muhammad su Amechi su menene saboda duk lokacin da ake ba su guje shi ba suna tare da shi su Hadi Sirika su wane ne duk wa'annan suna tare da shi tun lokacin da ana CPC suna tare da shi ba su guje shi ba ya saka musu ya maida su shin yana nufin ana nufin cewa duk Sokoto babu wanda suka zanna tare da Buhari suka rike shi amana tun ANPP har CPC har ACAPC a ce babu wanda ya cancanta wanda ya rike shi da amana eh, eh, ai ya ɗauko wanda da so da amsa guda biyu masu kyau daga kebi ai wannan da kebi shine ya CPC legal advisor ai saboda ya dan siyasa ne aka dauko shi daga kebi aka bashi ne aka bashi aka kai shi as minister ai ba don kuma aka dauko shi ba ai akwai mutane daga kebi din wayanda ya kamata a dauko eh, eh, banki eh, ina da amma da masu Magaji mutane ya bauta mu siyasa shi yasa aka dauko shi don ya bauta mu siyasa na abin din kabi ni abin da nake ina son idan za a yi siyasa a yi siyasa siyasa muke yi yanzu ba ba wani ba tun da siyasa ce mutane sun bauta mu siyasan nan kuma mutanen da suka bauta mu siyasan nan akwai ƙwararru akwai masu gaskiya a cikin waɗannan 'yan siyasa waɗanda su ne ma suna iya taimakawa. to ya isa haka ya isa haka na alhaji ibrahim ina zuwa alhaji ibrahim mu je alhaji abubakar. Eh, abin da ya tambaye ni lokacin na dan majalisa a gidana a tambaye ni kudin ragon suna menene sauransu. Eh, ina so alhaji bayan magaji da so ki gaya mu duniya shin kuɗin da aka ɗebe mu dan majalisa ko minista ko kuma kwamishina ko gwamna a albashin shi da duk allowances nashi suna isasshe hidimomin gidan shi da da abin da ya shahi rayuwa tashi da ta iyali ne har su ɗauki kuɗi shi ba mutane eh, kuɗi su zai ragon suna su zai ragon mai laye su ne. Eh, kuɗin gwamnati ne ake ina zuwa magaji sau. Kuɗin gwamnati ne mutane ke suna zuwa suna ba mutane wannan abin. sannan talakan kasar nan sun tabbatar da shi shugaba buhari ba mutum ne wanda yake barawo ba ba mutum ne wanda yake sace kuɗin jama'a ba shi yasa suka ba da aminci gare suka zo suka ɗauko shi don a zaman shi na shugaban kasa da da da da da da ya na mai da chairman na NPC da da da PTF da ya har zuwa lokacin nan da yake ciki babu wanda ka cewa ya je gidan janar Buhari Buhari ya tsawo kudin rago ko menene ya bashi wajen abin da Buhari ya mallaka amma Alhaji Abubakar Alhaji Abubakar baka ganin baka ganin Buhari yana fuskantar kalubala idan ya ce haka zai ci gaba da mulkin nan domin na farko kaga dai yayi wajen watanni ina zuwa yayi wajen watanni biyar bai da ministoci yanzu ya zo ministocin ya gaskiya ka ne kuma ya faɗa cewa zai je ya zaɓi mutane fitattu ƙwararru wanda ba safai kowa ya san su ba na yadda da wannan magana ɗin amma kuma tunda shi ɗan siyasa ne yanzu ba soja ba ne aƙidar cuɗanya da tuntuɓa ai ba za ta kawar ba ko. to abin da ka gano alhaji ali mustapha a tsarin mulki shi ya ba shugaban kasa dama shi je shi zaɓi ministocin shi tsarin mulki shi ya ba gwamna dama shi je eh, ya zaɓi kwamishinonin shi babu inda an kace sai ya tuntuɓi wani sai ya yawa na ji daɗi ma da ka ɗauko magana kwamishinonin da domin ko magana kwamishinonin ma akwai magana kan ta eh, eh, kamar yadda na faɗa a farko idan idan sallah ta ɓaci daga liman ta kai ɓaci hmm. idan ta kyau liman ya gyara sallah haka idan eh, shugaba buhari ya ɗauko irin mutanen da Ibrahim Magaji da sauke sun a ɗauko a kawo cikin majalisar ministoci ya ɗauko suka zo suka yi taɓar gaza aka yi sace sacen kuɗi aka lalata abubuwa a koma a gidan jiya shugaba Buhari shine sunan shi zai faci ba sunan Ibrahim Magaji Gusau ba ba sunan wanda aka ɗauko daga Sokoto ba ba Ameke ba ba Fashola ba saboda haka ni na ga adalci ne ga mutanen ƙasa su zira mu Buhari ido su ga mutanen da ya kawo sannan ba yau aka saba cewa ɗauki watanni kana shugaban ƙasa baka zo eh, mun eh, wata eh, amma alhaji abaka ka yarda da da abinda ibrahim gusau yake cewa idan kai wa jam'iyya aiki ya kamata ta saka mata wata hanya ko ta saka maka ko ta saka ma yankinka ko garinka ko ka kamar yadda aka saba abinda mutane ka kwaɗayi ga fahimta ta da magana Ibrahim Magaji gusau a'a a tsoko ka dan kayi jam'iyya a zo a saka abin da bai dace ka yi ba a buɗe aljihun gwamnati a yi wasu sun kuɗi ne siyasa a wajen shi ni abin da na ɗauki siyasa idan za a sa wanda ya iya ya ceci ƙasa aka zo ya gano misali a ce a unguwar su ibrahim magaji sau suna neman famfo ya ce wurin ya kamata a kai famfo a yadda naira misali dubu a ce za a je a sa famfo mutumin da ya je ya kare naira nan dubu bata salwanta ba aka je aka sa wannan famfo eh mutane sun ci gaba ba wai sai an to bari eh, ina zuwa alhaji abubakar alhaji ibrahim abinda kake nufi kenan abinda ya faɗa abinda nake cewa an yi ministoci a dori wanda yake magana ni ba ni ba dan siyasar araba kuɗi bane shi ya san na ya san na ku nake ni abinda nake cewa dan siyasa za a yi to kin nan da suka bauta suka yi tsaye ko a mutu ko a yi rai sai Buhari a ANPP cikin wanda suka yi tsaye ko a mutu ko a yi rai a CPC sai Buhari ana azabana. To a gaishe sheku To nan za mu ɗiga aya a wannan lokaci sai Allah ya kai makon gobe mu dawo muku da wani sabon shiri na tsaka mai wuya. kamar kullum muna godiya ga su bakin namu rabul abubakar aminu din tafi da dogon daji da kuma shi alhaji ibrahim magaji na gusau da kuma wakilin mu murtala farukun sanyin na da ya taimaka muka haɗa muku wannan shirin a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington. To ma'adalla, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma wannan karan a takaice. Yan yakin sa kan ƙungiyar al shabab ta ƙasar somaliya sun yi wa sojojin gwamnati kwanar bauna a kudu da babban birnin ƙasar har ma suka kashe fiye da sojoji goma sha biyu. ƙungiyar al shabab ta faɗi jiya cewa sojojin da ta kashe talatin ne yayin da rundunar soja ƙasa kuma ta sojoji goma sha biyar ne 'yan yakin sa kan suka kashe haka kuma 'yan yakin sa kan sun ce sun kwace motocin soja da dama a kwantar ɓaunar da suka yi jiya litinin 'yan isra'ila guda hudu ne aka dabawa wuka ciki har da wani dattijo dan shekara saba'in da haihuwa wanda aka ji wa mummunan rauni a birnin netanya da ke gabar teku a yayin da ba bafalatsi ne dan shekara 22 da ya aikata wannan ɗanyen aikin kuma 'yan sanda suka harbe shi a wurin jiya litinin ne kuma shugaban ƙasar Turkiyya recep tayyip erdogan ya ce kamata yi duniya ta mutunta nasarar da jam'iyyarsa ta justice and development ta samu a zaben wakilan majalisar dokoki na sha yanzu da aka yi wanda ya bayyana a kan cewa 'yan ƙasar ne suka yi zaben samun kwanciyar hankali a ƙasarsu. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin namu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ita Jummai Ali da ta taimaka man gabatar da shirin. Sai Cubahiro Diodone da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin wato Mr. Smith Daural ni Ladan Ibrahim Awa cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.